Gamayyar ɗarikun addinin Krista sun buƙaci hukumomi su samar da tsaro a wuraren da rikici ya shafa a wasu ƙauyukan jihar Filato don baiwa waɗanda ke gudun hijira damar sake gina gidajensu su koma. Shugaban gamayyar ɗarikun na Krista a jihar Filato kuma shugaban ɗarikar Ekwa, Reverend Stephen Fanya Baba, wanda ya jagoranci dukkan ɗarikun zuwa kaiwa tallafi wa 'yan gudun hijira da hare-haren 'yan bindiga ya raba su da mahallansu a ƙaramar hukumar Bakwas a jihar Filato. Talatu ya bayyana takaicinsa kan yadda jama'a fiye da dubu goma ke murkususu a sansani guda fiye da wata ɗaya saboda rashin tsaro ya hana su komawa ƙauyukansu. Muna ci gaba da yi ƙoƙarinmu da yi magana da gwamnati domin su gan an gyara wuraren da an halaka gidaje domin ku iya koma garurukanku da gidajenku. Za mu ci gaba da yin magana da masu biya cikin Najeriya da kuma a kasashen waje mu gan yadda za a kawo gudumawa kuma in mun tsaya cikin ban mu ubangiji Allah zai je mu kuma zai ba mu nasara Sansanin na cikin garin Bokos na ɗauke da mutane fiye da dubu goma sha tara, banda wasu sauran sansanoni goma sha biyu a wurare daban-daban a ƙaramar hukumar ta Bokos. Wasu mata da na zanta da su sun shaida mun cewa babbar matsalarsu ita ce su samu abinci su kuma samu tsaro don komawa ƙauyukansu su yi noma. Siona Joshua daga Yalwa Nono. Muna roko Allah ya sayar da wannan masifa da bala'i. In Allah ya sayar za mu koma ƙauyuka mu. Domin gaskiya zaman nan kan ba ta daɗi muke ji ba. Muna shan sanyi. muna tunanin ya za mu yi mu fara mu mayar da gidajenmu da an kona ni ban sani ba Allah dai ya tamake mu ni ce mai suna Deborah Elijah da Gambon Bar Mangarwat gaskiya muna bukatan taimako a can a kauye da muka inda muka bar gidajenmu an mun yi asaran rayuka da gidaje an koko ne mana gidaje kamar ni ma ban san zan yi rai ba da yawa mutanen kauyukan in na hadu da wannan a ce mun kina nan ai an ce an sasa da an kwashe miki yara an sa miki a kirji da yadan Allah da ikon Allah har na sira na haihu ranan daya ga watan daya na samu tagwaye a nan camp din kika yau a nan camp din ne Shugaban kungiyar mata Krista Reshen Khan a jihar Plateau, Madam Sarah Dalut, ta gargaɗi matan da suka samu kansu a sansanin gudun hijiran ne kansu kare mutuncinsu. Ku dogara ga Ubangiji, ku rike mutuncinku na mata mun san ba son ku bane mazajen ku su tafi an bar miki 'ya'ya ki dogara ga ubangiji za ki rike 'ya'yan nan gobe allah zai share miki hawaye banda bin maza a waje shi ma shugaban kungiyar kan reshen karamar hukumar bakos reverend stephen asugum ya ce 'yan gudun hijiran suna buƙatar kayan gine-gine don sake gina mahallansu ko gwamnati za su yi hanzari su kama na building material da sauri-sauri mu iya koma koma mu za mu je mu yi gina gidaje da su rushe sai su jinka domin bari wayanan kauyuka hasari ne a gare mu sosai but issue of security ku taimake mu muna bukata eh, mobile police in su sun shigo za mu samu salama a cikin wannan kasan. Bayanai dai na nuni da cewa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya amince da gina barikin soji a yankin Bar na ƙaramar hukumar bakwas don tabbatar da tsaro a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.